Wannan wasu kenan daga cikin ɗaliban da ƙungiyar sitad ta horar a yau da cibiyar bunƙasa fasahar sadarwar zamani da ci gaban al'umma sitar da gudanar a kanan dabu. Sunana Khadija Muhammad Suleiman daga Kano State Polytechnic School of Technology Matan Fadaro. Eh gaskiya na ji daɗin wannan taron sosai kuma abin ya ƙayatar da ni sosai saboda yadda ake nuna wa mutane cewar ba sai sun yi dependent da gwamnati ba ko makamancin haka za su irin ka dogara dai a karkashin wani wurin yin aiki za ka zama on your own zaka zama independent za ka kirkiri wani abu da zai taimaki al'umma a rayuwa mutanen gari mutanen kasa za su amfana da wannan basirar taka za ka kirkiri problem kuma ka kawo solution ɗinsa haka implementing mutanen gari su amfana da shi a rayuwa to gaskiya na ji daɗin wannan abun sosai saboda ni kana a wannan program ɗin da suke yi na samu ƙara ƙarin ƙwarin gwiwa dangane da kwas ina da nake na computer science kuma sai na ga cewar gaskiya malamanmu suna ƙoƙari sosai wurin takura mana kan cewar mai jajirce mu yi karatu ba wai mu tsaya muna cheating ba ko muna da lion on orders a mu zama on our own kamar dai yadda kwas ɗin nan namu yake yanzu duniya da shi kusan take amfani gaba ɗaya take ok ni dai gaskiya da na fahimta akan sita program nan in mutum yana da shawara abu ko abin da yake faruwa a unguwa eh, in yana da idea tunani yadda zai iya tackling issue yadda zai iya matsalolin zai iya kawo shi nan sita za su iya ba da taimako yadda za a kawo abin reality A shirinmu na matasa da siyasa a yau dandalin VOA ya dira cibiyar bunƙasa fasahar sadarwar zamani da ci gaban al'umma wato wato sitat wacce ta bayyana cewa kaso 60 cikin 100 daga cikin rikice-rikicen da ake samu a kasar nan na na 'yan da kayar baya da na boko haram yana nasaba ne da karancin aikin yi a tsakanin matasa musamman a tsakanin mutane musamman ma matasa jami'in gudanarwar cibiyar injiniya kamal umar ne ya bayyana haka a yayin kaddamar da wani shiri mai suna a hope domin ɗaliban kimiyya da fasaha da jami'un horo da za su nuna su Injiniya Kamal ya kara da cewa kasancewar kudancin kasar nan sun yi ma arewacin nisa a bangarori da dama. Su ma za su kara faɗaɗa shirin zuwa sauran jami'o'in da ke arewacin kasar nan. A sunana a Kamal Din Umar a Center for Information Technology and Development a Technical Officer. Wato wannan program da muka shirya shi da muka kira shi a-hub wato yana da mahimmanci wajen ganin cewa ɗalibanmu da suke da fasaha sun samu dama wajen aiwatar da wannan fasaha tasu a zahirance domin sau da yawa sukan samu wani horo amma kuma inda za su tabbatar da wannan horon nasu su yi shi idan zai amfani jama'a zai ga ana samun a nakasa a wannan wurin to shi wannan a program din da muka shirya zai samar musu da kamar wuri a nan sitar din da kuma kamar kayan aiki da kuma kamar intanet da muke kira yanar gizo da za su iya samu su yi bincike a kai sannan kuma da alaka da muke da su da mutane da wasu gurin ayyuka da suke da ƙwararru akan irin wannan harkar so mukan haɗa su tare a ga cewar wannan tunanin da suka zo da shi na ganin an samarwa da al'umma ci gaba akan wani abu so za su iya tallafa musu don haka muke a jan hankalinsu cewa wannan abun a su kama shi hannu biyu domin a mun fara shi a insha Allahu da kyakkyawan niyya domin a samar da ci gaba ga da matasanmu to bayan wayar da kai muke so muna buƙatar mu ga insha Allahu ɗaliban ba iya na makarantar da muka gayyata ba domin mun so mu gayyaci makarantu da yawa Ta amma duma da lokaci da yawa muka zaɓi wasu makarantu tukun kafin nan gaba mu ɗora da sauran muna fata mu ga cewa ɗaliban da muka ɗeba sun mafi haka yawa sun shigo ciki ga dangadan domin a sauran jihohi na kudu sun yi nisa akan irin wannan abu da suke kiran shi na kamar Hope sun yi nisa mu ma muke fata mu za su karɓa na kowane fanni ma a cikin karatun su shigo a dama da su domin hanya ce ta samarwa da kai aiki ka samarwa da kanka aiki haka zalika kuma ka samarwa da ka to masha Allah a gaskiya musamman abin da ya ja hankalinmu a kamar munin sitar za a kullum a shirye-shiryenmu na ganin cewa an samu ci gaba a al'umma mun fahimci cewa sau da yawa rashin aiki ne da yake damu al'umma mu shi yake jawowa taɓarɓarewa kullum muna shiga cikin koma baya kuma za ga cewa muna da ɗalibai ko matasa wanda suna da tunani amma samun dama su samu wurin da za su aiwatar da wannan tunanin nasu su tabbatar da tunanin nasu babu to sai ga cewa mu ma mu kirkiri wannan a shiri wannan program din da zai tallafa musu da wannan tunanin idan suka zo da shi su zo za mu zauna mu ga yadda za a tabbatar da wannan tunanin na abin da za su kirkira domin a samar da ci gaba so kaga ta yin haka ɗalibi zai samu aikin yi kuma za a samar da wani aikin yi ga sauran jama'a kamar yadda wasu ƙasashe suka ci gaba. Kuma da labar Bashir dandalin VOA daga Kano a Najeriya.